ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلك قد نزلت دارك الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. جماعة سكنه وسائل وسكيني a ko'ina kuke nuna muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma muna muku marabala ne da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri namu mai taken bako na musamman kamar da muka saba shirin bako na musamman shiri ne da muke gayyato fuskoki mabambanta a cikin shi domin fa'idantuwa da irin maya da suke ta rayuwa da kuma ba mu shawarwari a kan al'amura da dama da suka shafi ɓangarori daban-daban na rayuwa ta yau da kullum a tare da ni a cikin shirin namu na yau ma muna tare da ɗaya daga cikin manyan bakin a cikin wannan shiri shi ne malam sa'ad abubakar abubakar Ina. malam sa'ad muna maka maraba da a cikin shirin na bako na musamman والسلام Malam Sa'ad malami ne mai karantarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke garin Zaria a jihar Kaduna, Najeriya a wata cibiya da aka fi sani da Center for Islamic Legal Studies Faculty of Law a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ma'ana cibiyar nazari akan shari'ar musulunci da take wannan jami'a ta Ahmadu Bello. Har ila kuma malam sa'ad ɗaya ne daga cikin alƙalan gasar alƙur'ani mai girma ta ƙasa wadda cibiyar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar usman dan kodiyo a garin sokoto take gabatarwa ah, malam sa'ad a cikin shirin namu na yau na wani musamman na san masu kallo da yawa za su yi mamaki ko kuma za su so su ji irin yadda wannan wato tafiya ta da kuma gwamna ta rayuwa ta ka ta kasance musamman da shi sun ji mun faɗi a farko cewa malami ne a jami'ar amadu bello da ke garin zaria sannan kuma bugu da ɗari da shi ma alaran mani a bangaren alkur'ani da girma makaranci wanda har ka kai matakin alƙalancin musamman mengetahui kesalahan kita. So, akan terlalu uh, teraya wundin dari dia tahu teraya kesalahan kita wundin wai wa nabi ini dan nabi mereka abu kesidia langsung jika kita cintari wundin bukan mereka ada tak berbeza kepada sama dengan dia syabi dan berkata kepada

to look at us in terms of what we Thank you.

wani abu da ya kara bin sha'awa marasa da cikin ɗan takaitaccen bayan da ka kawo kusan za a iya cewa kai ɗan gara abin da ya shafi karatu kusan da ɗan kusan gado ne ke nan kai ba a yi wani kuma da mutum kasa su kai ce a kan yi su yadda ake na kuma ya shafi da ba a garin kara wani kuma an samu mutum kuma a shekarun kuma kuma ba na samun ma'aikata su kan yi a cikin shi ne

zamani kamacin daga matakin firamare na zuwa sakandare na zuwa inda ya kai ga mataki na jami'a shi kuma ta yaya ya kasance a tafiyar ta gudana. da you.

أما أحد فما قال حينئذ بالذي على خلاف الذي Thank you.

Really, wala away doon siya ang mga salat sa iyong naging tukitig sa carry the kalong na rayuwa kesan dan ada sekali dengan nama Ibrahim dan Ibrahim dan dalam dan ini betul kreatif zaman anda sedia ada kesan ini ada kesan kesan sama ada yang sedang tidak menjadi satu kreatif dan Ibrahim kerana si dunia dan bunga dan mengganti dan usaha ini kewayaan ini kukumu ini nak ko kuma ma rashin godiya ga Allah ne akan baiwar da yama mutum na hadda alƙur'ani ya koma ya shiga wani bangare musamman abin da ya shafi wannan karatu da zamani amma kuma ga shi cikin ko Allah ka haɗa waɗannan bangarori guda biyu cikin wato sauƙi kuma ga shi an samu nasara akan aiki ya kamata wace irin shawara a daidai nan wannan gabar ko kuma wani irin jawo hankali za ku a daidai wannan gabar ga musamman makaranta alƙur'ani

time of the day,

and my trading EM, which uh, some reason we there was the news of so the job I'm going to keep it going. shi ne aka sai kan wadda ake hannun shi aka sai kuma aka kuma da abinci masa Thank you. from the Ghana 就经常在讲到我们下面那些。

na sa mun waɗannan bayanai da kai mana bayanai ne masu muhimmanci masu jan hankali ah, a daidai wannan ake yin nuni da cewa da ah, lokaci ya da kamata dakata da tafi rabin lokaci sai mu dawo mu muka tsaya kallon lokaci ya da kamata dakata mu tafi da jerin hutun rabin lokaci saboda haka kada ku nisa da akwatunan talabijin kuma na dawowa ba da tunanin

faculty of law da ke dai a nan a jami'ar Ahmadu Bello. Malam Sa'ad kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun tattauna akan abin da ya shafi rayuwarka amma daga karatun alkur'ani da kuma abin da ya shafi karatu na zamani da da kai kuma ka ba da shawarwari akan yiwuwar haɗa waɗannan ɓangarori guda biyu ba tare da samun wata matsala ba. ya gabata a cikin gabatarwar da muka yi cewa malam ɗaya ne daga cikin alƙalai na gasar alƙur'ani mai girma ta ƙasa wadda cibiyar nazari da bincike a kan da musulunci da ke jami'ar usman bin ta sakkata take gudanarwa da shekara to lalle malam akwai wato kishirwa daga masu kallo da yana san wurin sanin wasu abubuwa da suka shafi ita wannan gasa alkur'ani mai girma abu da abu na farko da zamu fara da shi shi ne abin da ya shafi al'akar wannan da ita wannan gasa alkur'ani mai girma ta yaya ita wannan alaƙa ta fara ko kuma in ce menene ya ja hankalin malam musamman tun da mun ji cewa malam ya yi wato musharaka ita wannan musabaka ta ɓangaren kasantuwar shi ɗan takara sannan daga baya kuma malaman kai da zama alƙali a cikin ita wannan musabaka menene babban ka kulla a bada da a alƙur'ani

I'm not sure. временем дойти к сделанному пациенту. Короче, из-за него я на самом деле не совсем сосачек, я сам не так Thank you. Another side, uh, we want to ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka a ita wannan musabaka tun daga kasanto kaɗan takara a cikin ta har zuwa gashi yanzu ka zama alƙali a cikin ita wannan musabaka. Eh, menene manufar ita assasa wannan musabaka shi akwai wasu manufofi ne da ake ƙoƙarin cimmawa ƙarƙashin ita wannan musabaka ta alƙur'ani girma da ake gudanarwa. Kashe kamar kasance a

aslında demokratik arkası zaten radikal halinde kazanacak harcını yapacağız. Thank you.

Thank you. し

我们在这里就是努力的奋斗，共同创造一个快乐、奋斗、安全、健康、和谐、幸福、安全、健康、和谐、幸福的社区。 так сделали на варианте айским куку. Мы пишем. Thank you.

shiga takara ita wannan musamman akwai wasu dokoki ne ko su sharhohi da ita wannan cibiya ta gindaya ga kuma su ne da shiga ya takara ita wannan musamman dole sai a cika su kuka ya abin da ke shi ta hannun tsarin dokoki ita wannan jami'a ta hannun tsarin da ta fita a cikin jami'a ta fito ta kuma ɗaukar mutane da ta kuma ci da

Thank you.

misali da ita wannan cibiya ta nazari a kan addini wanda take gudanar da wannan musabaka ta gindaya ne wasu sharaɗa ne koko irin kamar yadda tsari yake da gwamnati misali ma'aikacin gwamnati yana aiki daga mataki na kalmar hukuma ya rayu sana'a ya kai da mataki na sana'a ko kawai abin da ke Thank you.

coraggio di sia ci va su quello che ha fatto in questo modo. Ma che ha fatto con questo coraggio ci va su quello che ha fatto in questo modo. Ma che ha fatto con questo coraggio ci va su quello

Jesus. There's one we're taking on the other side of Ireland. House and Cable we sauran al'umma mata wani su masu ƙara zaɓa da kusa da rantsi wani kuma s i g a wannan fage ne mai alkhairi mai yawa fagen da wani mai yawa kuma yasa a lokaci ya fara k a w a mana jiki kamar yadda na ce a gurguje za mu tsallaka zuwa gaba ta ƙ a r a h e a k cikin shi nan shi ne wato w a i d o d i da kuma nasarori da alkhairi da ita wannan musabaka ko gasa ta alƙur'ani mai k i r m a ta h a i f a k a cikin a k u m m a wasu irin w a i d o d i ne za ka iya ambata mana na halittar wannan musabaka

de los que se وأنا مساعد ونكارة إن شاء الله عدالة في مكان كل مهندسين manusi wakuruhusiwa nishikilie kwa mshahara kasa na siku ya kanisa na nishikilie kwa mshahara Thank you.